بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهي لنا من أمرنا رشدا ينوى مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake haɗa mu irin wannan rana ta litinin yau da ya goma sha uku ga watan bakwai hijiran manzon tsira sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya dace da goma sha biyu ga watan biyar miladiya hudu, wanda kuma wannan darasi namu shine darasi na shida ko cikin wannan littafi namu mai tarin albarka nabiyur rahma siratun wa durusun wanda a cikin taimakon Allah subhanahu Ta'ala satin da ya gabata mun kammala bayani akan shakku sadar da kuma hikimomi da darussa wanda muka fa'idanta a cikin wannan darasi yau za mu tashi wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi abdulmuttalib iya ma'ana rasuwar mahaifiyar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da kuma renon da kakansa abdulmuttalib ya yi masa كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مع أمه آمنة بنت وهب manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kasance yana tare da mahaifiyarsa na amina yar wahab wanda bayanin tarjamarta da nasibarta ya gabata tun a farkon darussa wa jaddihi abdul muttalib kuma yana tare da kakansa abdul muttalib ibn hashim dan hashim fi kala'atillah a cikin tsaron Allah wa hibzihi da kuma kiyayewarsa don ban manta ba cewa babasta ta shayarwa halimatu Sadiya ta dawo da shi a wajen mahaifiyarsa saboda abin da ya faru na tsorata da ta saboda hadisa ta shakku sadar to manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya kasance tsakanin wannan inuwa guda biyu inuwarsa a matsayin ita wato ainihin mahaifiyarsa da kuma inuwa ta shi kakansa abdul muttalib yumbituhu Allahu nabatan hasanan Allah yana girmar da shi girma wanda yake kyakkyawa ko kuma ka ce yana tarbiyyantar da shi tarbiyya wacce take kyakkyawa lima yuridu bihi saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake nufi tattare da shi min karamatihi na mutuntawarsa da girmamawarsa da zai yi masa فلما بلغ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ست سنين yayin da manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya kai shekara shida kharajat ummuhu makka sai mahaifiyarsa ta fita daga makka ila yathrib ya zuwa madina kun san yathrib shine asalin sunan madina to amma annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama shine sanya mata sunan ko dai almadina ko abtaiba domin asalin yasrib kaman fi'ili ne mubari na asarbu asarbu shine bakin ciki da bacin rai to domin ga shacin alkur'ani la tasriba alaikum yau ba bacin rai ba bakin ciki da tare da ku kamar da yusuf alaihi salam ya faɗa mai yan uwansa to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana kyamar makala suna na shu'umci ko dai ga gari ko ga dan adam kun shadi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya canza sunayen sahabbai da dama wanda sunan yana dauke da ma'ana mara kyau to ko da a yanzu mun sha faɗa bai kamata muna makala ma 'ya'yanmu sunaye wanda suke idan an fassara ma'anar ba ta da kyau ba malamai sukan ce so da dama suna yakan yi tasiri a wajen mai shi to shi ya sanya daga cikin dama haƙƙin iyaye zaɓa ma 'ya'yansu sunaye masu daɗi masu daraja masu kyawu to ya malamai da dama suna cewa tun daga zuwan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama bai kamata a ambaci madina da suna yasrib ba sai a irin fage na tarihi irin wannan kunga da aka ce min makka ta ila yasrib don a lokacin tana nan a matsayin yasrib domin sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kaura ya koma zuwa gari ta sannan ta zamo almadina to ta tafi yasrib li kabari zaujiha saboda ziyaran kabarin mijinta walidi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mahaifin manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi shine Abdullahi dan abdulmuttalib idan ban manta mun faɗa a farkon sira cewa mahaifinsa ya aika shi Sham domin wani harka na fatauci ko kasuwanci to sai Allah ya masa rasuwa a hanya wala Allah lokacin tafiya ko kuma lokacin dawowa saboda haka sai aka binne shi a can to sai ta tafi domin ziyaran ainihin wannan kabari nasa wa ma'aha waladu hal yatim tare da ita akwai wannan ɗana ta wanda yake maraya shine muhammad sallallahu ta'ala alaihi sallama manzo tsira da abincin Allah su tabbata a gare shi Allah da kansa ya ce alam ya ji duka ya ci fa'awa ashe Allah subhanahu wa ta'ala bai same ka maraya ba Allah sai ce fa'awa a nan malaman tafsiri suka ce yana daga cikin balagan alkur'ani Allah bai ce fa'awa ka ba sai ya ce fa'awa Allah subhanahu wa ta'ala ke ta shin ashe bai same ka maraya ba fa'awa sai ya taro ya tattaro ba a ce ya taro ka ko ya tattaro ka ba domin ya ba da ma'ana biyu ma'ana fa'awa ka wa'awa duka Allah ya jawo ka jika ya ba ka mafaka kuma ya ba wasu mafaka ta hannunka to saboda haka yana daga cikin abubuwa da Allah subhanahu wata'ala ya shirya kamar yadda zamu ga malam ya ambata na hikimomin wato rayuwarsa a matsayin maraya wa khadimatuha ummu ayman da kuma ku yangarta ummu aiman wanda mun faɗa cewa ita ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gada a wajen mahaifinsa fa makafat shaharan sai ta zauna tsawon wata ɗaya. a wata riwayan ma ta yi tafiyan tare da shi Abdul Muttalib domin kun ga shi Abdul Muttalib Madina ta zamo garin kawunansa domin nan ne garin mahaifiyarsa salma binta amur kamar yadda muka ambata a baya to a wata kissa ta malaman sira suna cewa tare da shi da matsalib aka yi tafiyar domin shi ma ya je ya gano dangin mahaifiyarsa wa bainama hiya fi tariqiha yayin da take akan hanyar ta ta a asabaha maradun sai rashin lafiya ya same ta washtadda alaiha kuma ya tsananta gare ta shi rashin lafiyan fi a wa'ilin tsarik a farko-farkon hanya ma'ana ta fito daga madina ba nisa sai rashin lafiyan ya soma sun matuwufiyat bil abuwa to dai tana jin rashin lafiyan tana karfin hali tana tahowa har ya zama rashin lafiyan ya yi tsanani ya kwantar da ita sai ta rasu a wani gari al'abuwa ya ce ƙaryatin bayna makkata wal madina wata alƙarya ce tsakanin makka da madina wa'ida ila jaddihi abdul muttalib to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai aka mayar da shi a wajen kakansa abdul muttalib wanda da tun yana hannun mahaifiyarsa gashi kuma a halin yanzu ta zamo babu ita to kenan dole sai dai ya koma a wajen kakansa wa ashfaqa alaihi ya tausaya masa aksara min ishfaqihi sama da tausaya wasu ala auladihi akan ƴaƴansa ma'ana irin tausayin da yake ma annabi sallallahu alaihi sallama da kauna to sun zarta wanda yake ma sauran ƴaƴansa wa sara yu'thiruhu alaihim jami'an ya kasance ma yana fifita shi akan su gabaki daya domin kamar yadda ya zo a cikin wasu asar abdulmuttalib mutum ne wanda yake mai kasaita ana yi masa shimfida a jikin inuwar ka'aba to ya'yansa idan sun zo mun ambata cewa yana da ya'ya goma sha shida maza goma mata shida to in suka zo sai dai su kewaye wannan shimfida ta sa ba wanda yake zuwa ya hau kan ta to amma annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya zo sai ya zauna a kai to kuma ya'yan ma'ana yayin mahaifinsa kenan sai su dinga kokarin su ɗauke shi saboda jalalan baban su ma'ana kakansa ya za a yi zika ya zo ya hau ainihin shimfadarsa, shi kuma sai teku kyale shi wannan dan nawa ko wani sha'ani tare da shi saboda haka sai ya ci gaba da shafa bayansa yana shafa kansa sallallahu ala nabiyar karim to wannan shine ainihin abin da ya faru a wannan gaba sai gaba ta biyu wafatu jaddihi abdul muttalib wa kafalatu ammihi abi talib iyya rasuwan kakansa abdulmuttalib da kuma renan da baffansa abu talib ya yi masa lamma balaga rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallama samani sinin yayin da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya kai shekara takwas to wufi ya jaddu sai kakansa ya rasu abdulmuttalib ibn hashim wa nahaba abu talibin sai abu talib ya yi tsaye ma'ana ya yi tsayin daka bi haƙƙi ibn akhihi da haƙƙin ɗan ɗan uwansa ala akmali wajahin a bisa fuska mafi cika mun ambata cewa shi abu talib shi da abdullahi su biyu maza suke yan ɗaki ɗaya duk sauran wanda ainihin aka ambata irin su hamza irin su abbas irin su abu lahab to za ka samu iyayensu mata daban sun dai hada mahaifi ne da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma shi Abu Talib sakin su da mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malaman sirar sun ambata cewa lokacin da shi Abu Talib ba Abdul Muttalib yake kan gadon ajali to sai ya kira shi Abu Talib yace to ina maka wasiya da wannan dan dan uwan naka ka rika shi da kyau ka kula da shi sosai sosai saboda haka sai ya karbi ainihin wannan wasiya da kuma nauyi da aka dora masa wa dammahu ila walade sai ya hada shi zuwa ga 'ya'yansa wa qaddamahu alaihim sai ma ya gabatar da shi akan 'ya'yan nasa domin shi Abu Talib yana da 'ya'ya kamar haka akwai shi Talib din wanda ake masa alkunya da shi wanda shi Talib Allah bai bashi rabon shiga addinin musulunci ba bal guje ma addinin yayi saboda haka je ya mutu a halinsa na addinin jahiliya shi talib to sannan sai ummu aiman sannan sai ja'far sannan sai aqiya ah, sai aqil sannan ja'far sannan kuma sai ali wannan su ne ainihin <clears throat> ya'yan abdul muttalib wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama sai ya hada shi tare da su kuma daga ƙarshe lokacin da ya samu tsananin talauci shi abu talib to sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya taya shi aiki sai ya rika masa ali ya zama ya girma ainihin a hannunsa kamar dai a ce renon da allah subhanahu wata'ala ya sa abu talib yi wa manzon allah sallam to allah ya sa shi ma ya rama masa ta fuskan ya rika masa ɗansa ya masa tarbiyya kuma sai ya zama shi aka fi ma abin kwarai saboda shi lokacin da aka karbi ali a hannunsa ba karamin nauyi aka soke masa ba saboda yana cikin talauci mai tsananin gaske wanda ainihin abinci da sutura masu kan yi masa wahala a daidai wannan lokaci din to shi ne malin yake cewa waqtasahu sai ya keɓance shi bi fadl ihtiramin da daɗin mutuntawa da girmamawa wa takdisin da kuma ainihin tsarkakewa wa zalla fauka arba'ina sanatan ya doge sama da shekara arba'in yu'izzu bahu yana mutunta gefen gefensa ma'ana yana mutunta shi yana darata shi wa yabsutu alaihi himayatahu kuma yana shimfiɗa masa kulawarsa da tsaronsa wa yusadiqu yana yin abota wa yukhasimu kuma yana yin ja'in ja min ajalihi saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana idan ya yi abota da kai to sai in yaga cewa kuna ɗasawa da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama idan kuma ya ga ka jawo manzon Allah layi shi ma zai ja maka layi to kuma irin wannan kissa tana nuna mana cewa shi Allah shine fa'alul lima yurid duk da irin wannan abubuwa da Abu Talib kun ga Allah bai masa gamdakatar na ya mutu akan musulunci ba mazan Allah ya yi iya yadda zai yi kun shaji hatta lokacin da Abu Talib yake kan gadon ajali mazan Allah yana ta ya kai baffana ka faɗi la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha illallah ka faɗi wannan kalma ne kuma zan tsaya ma da ita gaban Allah subhanahu wataala cewa lalle ka cika da imani ke kaman ya furta to ga miyagun bayi dama da hagu miyagun abokai kowa yana ta kallonsa kunya zai ba su ko ko a'a zai dage akan abubuwa da aka saba ne da kullum kamar yadda ku shaji malamai suna faɗa daga cikin abin da yake bauɗar da mutane daga rashin karɓan gaskiya sabo an saba da kaza wallahi zaka tausaya ma rayuwarmu yanzu zaka ga wani ya sha jin wa'azi ya sha jin abin da ake faɗa amma shi dai bid'ar da ya saba yana ga idan ya bar ta shi ya ci baya yaya za a yi sabon abu ya kori tsohon abu bai san nasa ne sabon abu ba duk abin da bai samu asali ga shari'a ba ko ya shekarar miliyan shine sabo to da yawa za ga mutum ya san gaskiya ya sha ji wani ma ya sha karantawa amma wallahi ba zai iya bari ba yanzu ka ɗauki bidiyo'i da aka saba a masallacin jami'in addu'a wallahi wani malami ne ya sha karantar da littattafai bila adadin na mafi kihon malikiyan bai taɓa cin karo da inda aka samu maza, Allah ko wanda cikin sahabbai ya ga masallaci a kawo salati goma a kawo kaza ba bai taɓa karanta ba to amma yaya iya tun da garin ana yi ya yi tun da da yana wa mutane yanzu in yi sai a daina kenan da ba gaskiya ke bai zai gane gaskiya wala ya wanda ake faɗa mana saboda tsabagin bidi a shi kadai zai yi sallar yana gama sai ce a kawo salati goma ga shi kadai a masallaci sai ka taita babbe ya faɗa ya faɗa ya sha Allah Allah ke yi wato abin zai baka tausayi wallahi kakka dauka sai abin da mutane suke ilimi bai je masu ba a'a ya za a yi su bar abin da suka saba gara a kashe tsoho akan daddawarta Allah kiyaye abin to shine yake cewa durusun wa ibar darussa da abubuwa na lura da la'akari da za mu fahimta a cikin wannan babi abu na farko nash'atun nabi sallallahu alaihi wasallam girman manzon Allah sallam da tasowarsa yatiman a matsayin maraya izanu wata ‘yar manuniya ce wata alama ce bi makdami na zuwan munqidhi du'afa wanda zai tsamo raunana wal da kuma marayu min daga kaskanti wal da kuma raunanarwa allazi yu'ani minhu al-mustad'afun wanda raunana suke fama da shifin fil a ban kasa wa minhum al-aitam kuma daga cikinsu akwai marayu allazina yudayyi'uhum awliya'uhum wanda majibinta lamurran su suke tozartar da su likai la yansha'u nash'atan domin kada su yi girma girman da yarifuna biha huquqahum za su fahimci haƙoƙinsu idan sun yi wannan girma din ma'ana kamar yana nuna mana cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga cikin hikimomi da Allah ya raya shi a matsayin maraya domin ya ɗanɗana irin wannan rayuwa ta rashin mahaifa wanda wannan ne zai cusa masa ƙaunan masu rauni domin duk lokacin da ka ratsa wani abu mai ɗaci marar daɗi ka fi tausaya ma wanda ka hango shi a cikin wannan al'amari lokacin da kai Allah ya riga ya baka yanci ya baka matsayi ba safai ba ne ba mutumin da bai san ɗacin talauci ba zai tausaya ma ainihin talakawa wallahi so da dama mutumin da ya rayu a cikin wadata dama babansa mai kudi ne shi ma ya tashi a cikin kudi a cikin daula bai san rashin tufafi ba bai san yunwa ba bai san ainihin kowace irin wahala ba to idan ya ganka a matsayin talaka zai ga kawai san jiki ne ragwantaka ce in ban da san jiki tana da kayi kudi in ban da ainihin kake raggo. da ta kai ma ainihin ka samu abin duniya saboda ka suna ganin duk wani wanda yake tallaka ba shi da shi alama ce ta dolanci alama ce ta ainihin Allah ma baya son to amma duk mutumin da ya ɗanɗana wahala ya san irin ta ya kamata ya fi tausaya ma irin wayannan mutane da suka biyo wannan layin da ainihin shi ya biyo to saboda haka wannan yana daga cikin hikima da Allah sa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya zamo cewa ainihin ya zamo ya rayu rayuwa irin ta marayu kuma ba karamin abun kai ta bane a ce mutum ya rayu yana maraya Allah ya girmar da shi ya azurta shi kuma ya fatali da haƙoƙin marayu wallahi akwai wanda za ka ga ya yi maraici maraici malam yadda ka san ainihin ɗan hawainiya kasan dan hawainiya shine wanda bai san ubansa ba bai san uwarsa ba shine karshen maraice to amma wani yadda ka san hawainiya na rayuwa haka yake rayuwa a matsayin ainihin maraice amma lokacin da Allah ya ni'imta shi wallahi ba marayan da isa ya rabo kusa da shi kwata-kwata bai tunanin cewa shi ma da haka ya rayu kuma Allah subhanahu wataala ainihin ya kawo shi irin wannan matsayin to so da dama za ka ga cewa waɗansu ma ba su sha wahala ba sai ga kuma suna taimaka ma wanda take a cikin hali wanda yake na rauni Allah samu dace hikima ta biyu anna nash'atahu wato ainihin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam da tasowarsa min ghairi abawaini ba gaban iyaye biyu ba wa min ghairi jaddin ba kuma tare da wani kaka ba taqta'u sabila tana yanke hanya ta yanke hanzari amma malmubtilin <clears throat> gaba ga mabarnata allazina rubbama tahamuhu wanda ta iya yiwa su zarge shi da a ce ya rayu din gaban iyaye da kuma kakanni to da za su iya su zarge shi bi annahu cewa shi inna ma raba libana da'awatihi kawai ya sha wannan nono na da'awarsa ne wa da wannan manzanci nasa bi tawjihin ta hanyar fuskantarwa wa irshadin da shiryarwa min abihi daga babansa wa jaddihi da kuma ainihin kakansa likai yasila bi zalik domin ya kai ta wannan hanya ila jahid duniya ya zuwa wata alfarma ta duniya wa hutamiha da kuma ainihin abubuwan rayuwa na more rayuwa in nubuwa ta hanyar kirkiro annabta da a ce mazan sallama ya rayu gaban iyaye sai a ce to su suka yi masa wannan imla'in su suka yi masa wannan dictation din suka ainihin haɓaka shi suka ɗaukaka shi suka dinga kambama al'amarin suka kai shi inda bai kai ba domin ainihin ya zamo ya yi da'awar annabta wala su malin malam ce musamman ma an anna usratahu cewa danginsa kanat bi makanatin marmuka suna da matsayi wanda yake mai girma fi kaumihi a cikin mutanensa to kaga za a ce ai wannan girman nasa daraja ai ba wani abu bane ba iyaye ne ainihin suka daura shi gare su ainihin ya dosano wannan al'amarin ya girma da su suka yi masa komai har ya kai wannan matsayin to Allah subhanahu wataala sai ya sanya yana dan yana ciki Allah ainihin ya karbi mahaifinsa yana dan shekara shida mahaifinsa ta sai dan shekara takwas kakansa ya rasu to kaga shikenan ba maganan cewa ai wane ne ya tsaya masa har ainihin ya kai wannan matsayin ah, fa'ida ko kuma hikima ta uku wa fi yutmihi a cikin sha'anin maraitaka ta annabi sallallahu alaihi wasallam ma ya kunu tasliyatan akwai abin da zai zamo wato sanyaya zuciya wa jabaran da kuma karfafa gwiwa li khawatir yatama ga tunanin marayu a ƙarfafa tunaninsu fi kulli zamanin wa makanin a kowane lokaci kuma a kowane wuri fa'iza arafu idan su marayu suka san anna nabi ya al-umma cewa annabin wannan al'umma inna ma nasha'a yatiman ya rayu ne a matsayin maraya adaraku za su fahimci annal yutma shi maraici laisa nikimatan ba wai a ƙuba bace wala mazallatan ba kuma ainihin kaskanci ne ba ma'ana kenan kai yanzu ko ni ko wani daga cikinmu idan ya rasa iyaye musamman a matsayinsa na musulmi ba zai ji a ransa Allah baya yi da shi ba inda ya san tarihin cewa mafi fitin halittar Allah shi ma a maraya ainihin ya tashi to wannan zai karfa masa gwiwa ya ce kai wani Allah ne ma wani matsayin Allah yake nufi da ni shi ya sanya ma har na zamo na tashi a matsayin maraya kuma wallahi bayan Allah idan kuka karanta siran magabata mafi yawan su ba zan ce gaba ɗaya ba za ka ga cewa ko dai ba su girma da uba ba ko ba su girma da uba ba ko ba su girma da ko ɗaya ba wani bai girma da uwa ba bai ma taba ganin ta ba tana haihuwa ta tara su wani kuma bai ma san ubansa ba to amma sai kaga Allah subhanahu wataala kuma ya girmama shi ya mutunta shi ya kai shi ainihin babban matsayi yanzu dauki irin hatta malamin karshe karshen nan Allah ji kansa da gafara al-Imam zai rahimahullahu ta'ala wanda ka iya cewa a karnin da ya rayu wanda suka sanya suna cewa da wahala ka samu dan adam da Allah ya ba tsagwaron karatu a ban kasa kuma Allah ya ba shi karatu da aiki amma shi ma yana maraya maraya ya tashi wani Allah in ma ya san babansa to sai dai sani dan sama sama mahaifiya dai ita ce ainihin ya rayu da ita to da dama za ga cewa kama daga cikin tabi'ai da almajiran tabi'ai haka suka tashi a matsayin marayu Allah kuma subhanahu wata'ala ya kintsa rayuwarsu kuma ainihin ya dafa mata yake cewa sai kuma hikima ta hudu annafi zalika a cikin wannan rayuwa ta annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin maraya daf'a li azimatil yatim akwai zaburar da himma ta maraya an yi sa'a ya yi aiki le talabi ma'aril umur domin neman maɗaukakan al'amurra manya-manya wala yi yi tumuhu kada maraitin sai ya zaunar da shi an al'amari daga barin aiki wasu ayi da ƙoƙari libologi bulugi asma hadafihi domin kai mafi ɗaukakan wato ainihin manufofinsa fi hayatihi a rayuwarsa bal a'a ya amal ya dage ya aiki fa kullum mu lima tsarun lahu kowa Allah yana sauƙaƙe masa yana sahala masa abubuwa saboda abin da ya halitte shi saboda ainihin wannan abun kenan idan aka ga cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana maraya Allah ya masa wayannan baye baye ya ba shi ainihin wannan matsayi to kaman zaburar da himman maraya ne cewa lalle babu shakka shi ma Allah zai kai shi kowane irin matsayi a rayuwa samun daraja da matsayi to babu sharaɗin sai an rayu da uba ballanta na rayuwa da uwa ba wannan sharaɗin wani zaka samu cewa ya rayu rayuwa na gata tsakanin iyaye biyu kuma sai ya saba da daɗin sai Allah ya jarrabe shi ya ɗauke su kuma shi bai komai a rayuwa ba dama komai yi masa ake to shi kenan sai aka ɗauke kuma masu yi masa kuma sai shiga halin kakanika yi sakamakon bai saba da kowace irin wahala a rayuwa ba to saboda haka kenan sharaɗi na ɗaukaka kawai fallace ta Allah ba rayuwa da ɗaya daga cikin mahaifa ba abu na biyar yace annafi zalika kuma lallai a cikin wancananka ma'ana rayuwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a matsayin maraya habban akwai kwadaitarwa wa tashbi'an da kuma zaburarwa li eh, ummati hadha nabi ga al'umman wannan annabi mai tarin daraja akwai zaburarwa gare su ala takrimil yatim a bisa mutunta maraya da girmama shi wa i'anatihi da taimaka masa wa i'alatihi da daukar nauyinsa wa adami daf'ihi da kuma rashin tunkude shi an haƙihi daga barin ainihin haƙinsa ma'ana Allah subhanahu wa wal'alla a cikin hikimomi na wannan rayuwa mai tsada ta manzon Allah sallam a matsayin maraya ana nuna mana cewa to kenan idan ka ga mutum a matsayin maraya baka san ajiyar da Allah subhanahu wata'ala yayi ba a tattare da shi tausaya masa mutunta shi bal kakka ɗauka ma abinda da za ka yi wani abu ne mara shi kima abu ne mafi kima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafil yatimi ka hatai ne yace ni da mai ɗaukan nauyin maraya wanda ke kula da maraya maza Allah sai ce kaman wannan yatsun guda biyu ni da mai wannan aiki a cikin aljanna malamai suka ce ba wai ana nufin fikon su dan wannan tsawon bane a'a yadda manzon Allah yake cikin aljanna shi mai na cikin aljanna ai mutum ko daga gidan mahaukata aka sako shi a matsayin sannan mai hankali inda da yadda dama dama ba zai zaton cewa aljanna za ta zama irin ta manzon Allah ba zai Sallam. a yadda yanda wannan yatsun suka tsaro a tafin hannu su biyu to haka nan su ma za su zama ainihin a cikin aljanna manzon Allah yana cikin aljanna shi ma ainihin ya kasance a cikin aljanna to ashe wannan ba karamar daraja ba ce kuma ku gane wani abu irin wannan abubuwa ayyuka ne na lada kuma a daidai lokacin muna agaza ma kanmu da kanmu ne domin wallahi duk lokacin da aka ce an samu yawaitan marayu a cikin al'umma kuma ba a ɗaukar nauyinsu to wallahi kamar ana tana da 'yan ta'adda ne mutum ya tashi da raɗaɗi na bashi da uwa raɗaɗi ba shi da uba kuma ba mai ɗaukar nauyinsa sai zama haushin kowa yake ji ya ga cewa wannan Iyayensu sun yi masa ɗinkin makaranta sun sai masa yan kekunan zuwa makaranta an yi masa ɗinkin shi kuma ya gan shi haka nan yana watan gaririya to shaidan zai suma ba shi shawara ta to kai ma ka ɗauki matakin kwata kai da kanka Karshe sai su zama bala'i a cikin al'umma wanda yana da kyau a ce wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su dama su dinga kula da irin wannan abubuwan a ce kar a bar marayu su to a cikin zamantakewa ko ba komai idan aka ce muna da yawan matasa marasa tarbiyya duk kudinka duk wato samun ka baka da kwanciyar hankali sai ya tsallaka gidanka su je ainihin sai maka ta'addanci ta iya ainihin lalatar tarbiyyar naka yaran kai kana ganin kana tarbiyyar yaranka to shi ke ai unguwa ɗaya suke kuma yaro ya fi jin shawarar yaro ɗan uwansa kana ta haƙilo da fafutuka su je boko su je makarantar islamiyya su kuma wayancan su je kwari su sha shalisho su zo ainihin su sha kashin menene to shi kenan karshe dai ka su ne abokanan hirarsu su ne abokanan taɗin su kuma kullun yaro yana tasirantuwa da abokin tattaunawa su na yau da kullum saboda ka wannan gaba da Allah muna bada shawara musamman masu makarantu irin na islamiyya su yi koyi da irin wasu makarantu na bayan Allah ko daga cikin yan abokan mu malami haya a sauna makaranta suka yi suka samu wani ismi suna darul aitam ma'ana gidan marayu ina jin yanzu ba za su kasa samu maraya hamsin ba wanda suke ɗaukan nauyin karantar da su kyauta uniform kyauta ko mai kyauta kaga wannan ba a karamar daraja ba ce a rayuwa in hadisi ya ce ana wa kafir da yatimi to sai zama kuma al'aitab marayu ba ɗaya ba biyu ba kuma da irin wannan abin da za ka yi kai ma sai Allah ya kalli bayar ka. duk mutumin da kullum shi kansa yana kishi a bayar wa'yansu yana so ta yi kyau to wallahi shi ma sai Allah ya dafa wa bayarsa ta yi albarka Kai yi mutunci amma kullum idan ka ɗauki aƙidar ni idan ‘ya'yana suka gyaru na kowa masu lalace to kai ma na kan ba lalle bane su gyaru ba lalle bane ya zama ainihin sun dace Allah ya ba mu ikon taimakawa da kula da wannan abubuwa yace as'ilatun lil muraja'a ga ‘yan tambayoyi nan saboda muraja'a yace kam umurun nabi sallallahu alaihi wasallam yace shekaru nawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su lamma tuwfiyat ummuhu amina yayin da mahaifiyarsa amina ta rasu mun riga mun ambata a baya fi ayi makanin kana fatuha a ina ne rasuwarta ta kasance man kana ma'aha hina tuwfiyat wane ne tare da ita a lokacin da ta rasu man kaffalahu ba'da wafatiha wane ne ya ci gaba da renonsa bayan rasuwarta mata tufi jadduhu abdul muttalib yaushe ne kakarsa abdul muttalib ya rasu man kaffalan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam da jaddi wane ne ya ci gaba da renon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan kakarsa wa ila kam sanatin dhalla sallallahu sallam fi himayatihi kuma shekaru na manzon Allah ya doge a cikin wato reno ko kuma kulawa ta shi abdul muttalib din to sai darasi na gaba shine hilful fudul hilf asalinsa alhilfu shine rantsuwa ya na billahi halafa ya alhilfu alhilfu shine rantsuwa to su larabawa su da dama idan za su yi wani abu sukan yi rantsuwa in za su yi ko su tafa hannu ko wani abu mai kama da haka to sai ya zamo ƙawance ana yin rantsuwa akan tabbatar da shi shi yasa ƙawance sai kiransa alhilfu to nan anan alhilfu ba wai rantsuwa za a fasara ba sai dai ƙawance hilful fudul alfudul jam'i ne na fadl wannan ƙawance me yasa aka sa masa suna hilful fudul malaman sira sun yi sabani wasu suka ce abin da sa aka sanya masa hilful fudul in ba kuma ta ba mun ambata cewa na na hajar lokacin da ibrahim alaihi ya kawo ta nan makka tare da annabi isma'il jurhum kabilan jurhum wanda suka taho daga yaman sun sun zauna tare da ita wanda suka roƙi alfarma su zauna kusa da ita su amfana da ruwan zamzam sai ta ba su dama wanda muka ce su suka samu shekara wajen dubu biyu ko dubu da ɗari takwas suna mallakar makka kafin ku za'a su zo to su wannan jirgin wasu malaman sira suka ce to lokacin da suke wannan zamantakewa ta makka akwai waɗansu manya-manyan shugabanni daga cikinsu wanda suna da suna fadal ga sunayensu akwai fadal ibn fadala akwai fadal ibn wada'a ko kuma fudail ibn harith wasu suka ce fudail ibn shara'a to wannan su ne suka ga abubuwa sun jagule sun lalace zamantakewa ta rude to sai suka zauna suka shirya wani kawance na yadda za a saita zamantakewar makka to kasancewa su ma mutanen makka na wannan lokaci na lokacin manzon Allah sallam sun yi irin wannan kawantan to sai aka ce hilful fudul kun ga wancan akwai fadl ibn uh, fudala da fadl ibn wada'a da kuma fudail ibn shara'a da kun ga fadl fadl da fudail to sai aka ce fudul ma'ana sai aka yi jam'i na su wannan fadl fadl din to wasu suka ce saboda su wancan sun yi irin wannan kawance su ma wannan kawai sai suka yi zama suka yi mitin suka yanke irin abin da aka yanke a wancan zaman to shi aka sama kawancan su aka ba shi suna irin wancan wasu suka ce a'a abin da yasa aka ce hilful fudul fadl da larabci shine maza da alal haja abin da ya dadu akan bukata abin da ba wajibi ba in ka ce fadla shine abin da ba lalle sai an yi shi ba me yasa ake cewa abinda dan adam zai fitar fadalat bawali da ainihin bahaya da duk wani abin da mutum zai fitar a matsayin da fi sunan su fadalat domin baka da bukatar su to saboda haka sai wasu suka ce wannan mitin din da wannan yarjejeniya ba ta zama dole ta wajaba akan su waɗannan wanda suka yi su kadai ba to shi sa aka cewa hilful fudul ma'ana wani kawance wanda bai zama dole akan su wayannan mutanen ba wasu suka ce abin da yasa aka ce shi hilful fudul saboda abin da suka yanke a wannan zaman kudirin da suka yi cewa duk wanda yake da wani kaya fadala na wani mutum da ya zamo yayi zalunci to yanzu ya dawo da shi a mayarwa da mai shi ma'ana kenan kawantan a dawo wa mutane da kayayyakinsu wanda aka zalunta a da to dai an ambata wannan na asalin sunan wannan shi kawance din malin yace sababuhu sababin wannan kawance anna rajulan min zabid wani mutum daga cikin kabilan zabid kadima makka ya zo maka bi da wata haja tasa fashtaraha minhu as ibn wa'il sai as ɗan wa'il ya sayi wannan haja wa mana'ahu haqqahu kuma sai ya hana shi sa kun san shawa lokacin da suka ga karansu ya kai tsaiko kafin zuwan addinin musulunci sun tsara ajandodi wanda yake na cin zali cewa duk wani mutumin da zai shigo makka na farko akwai wani haraji da zai bayar na ya zo maka ya yi ciniki ya samu riba dole ba da ushirin ribar da ya ce ɗaya kenan sannan idan ka zo za ka yi aikin hajji irin nasu fa na jahiliya ɗayan biyu ko dai ka sai kaya a nan cikin garin makka tufafi ba za ka zo da kaya wanda suke daga hillu ba ka zo ka zagaye ɗakin ala da yake cikin haramu da kaya na wajen makka sai dai ko ba shi ya baka haya ko ya ma alfarma ya baka aro ko kuma ka saya da kuɗi in ba wannan sai dai ka yi ɗawafi tumbur haka suka tsara irin wannan abubuwa to saboda haka to saboda sai zan manyan su suna irin wannan kama kariyar tun da babu wani addini to shi ne shi asibin wa'il da ya sai kaya a wajen wannan mutum na kabilan zabid sai ya hana shi kudinsa ya hana shi haƙinsa fastada alaihi zabidi sai shi wannan zabidi ya nemi taimako akan asibin wa'il ya nemi taimakon asharafa ƙwarashin <coughs> manya-manyan mutanen ƙwarashawa falam nuhu amma sai ba su taimaka masa ba <coughs> limakanati ah, al'asifihim saboda matsayin asibin wa'il a ciki babban mutum ne mutum ne mai wato daraja wanda yake ji da fada kaga zai yi wahala a zo a takura shi a karfi wannan zalunci da yi to ainihin da sai suka iya fawakafa inda ka'aba sai ya tsaya a kofar ka'aba wasta gata bi alifihir sai ya nemi taimakon wato ainihin jama'ar gidan fihir wa alimuru'a da kuma mutane masu mutunci ah, eh, ibn hisham a cikin sirarsa ya kawo wake-wake da ya dunga wato rerawa na neman agaji da kuma ainihin zaluncin da aka yi masa to akwai az-zubair ibn abdul muttalib wanda baban su ɗaya kenan da baban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to shi ya fara tausaya masa yazo ce to gaskiya ya kamata a ɗauki mataki akan kowa ya zalunci wannan bawan Allah in aka ba wannan abin ya ci ba a inda zai tsaya ba saboda haka sai ya zo ya hado ainihin kawunan mutane masu ji da faɗa cewa lallai babu shakka a san abin da za a yi akan wannan zalunci da aka yi fajtama banu hashim sai banu hashim suka taru wa zuhura da kuma banu zuhura wa banu tayyim da kuma ainihin banu tayyim suna kabilan na abubakar ibn murra fi dari abdullahi ibn judu'an a gidan abdullahi dan judu'an fa sana'a lahum ta'aman sai ya shirya musu abinci shi abdullahi dan judu'an wani mutum ne wanda a lokacin jahiliya lokacin da yake matashi fitsararre ne mutum ne wanda yake hatsabibi ya je ainihin ya ci zali ya je ya tille hannun wannan ma ya kashe wannan to babansa da danginsa su dinga tara biya suna biya yau ya fille hannun wannan a tara a biya diyar hannu yau kashe wancan a haɗa kuma a biya diya to da abin yayi yawa sai ya kore shi daga gidan yace to kai kashe ganin sa ya kore shi kora ta har abada to da ya tafi uwa duniya yana yawon sa yana yawon sa to sai Allah ya taimake shi sai ya tsinto ina jin ko dai raƙumi ko wani katon maciji na zinariya a gurin zinariya kuma ya tsinto wani abin wanda yake mai kima to ya zan mai kuɗi to daga nan kuma sai ya zo sai fada ta koma wajensa to kuma daga nan da fada ta koma gidansa kuma sai ya zama mutum kuma mai da tako daga baya ya zama mai ciyar da mutane mai taimako hada na aisha Allah kara mata yadda take ce manzo Allah ya ma'aikin Allah yanzu duk wannan abun da Abdullahi dan Juda'a ne yake yanzu ba zai shiga aljanna ba manzo Allah ya to ai tun da yake lam yaqul qattu rabbi ghfir li khati'ati yawm ad-din ma'ana tun da bai shiga musulunci ba duk abin da zai aikin banza ne shi ya sanya dama shi addinin musulunci shine tubalin farko wasu wanda suka kasa fahimtar addini za su ɗauka masu mutane da suke zuwa su dinga asibitoci suna gine-gine rijiyoyi su ba da tallafin abinci waya za a Allah ya kasa kasa samu waɗannan kan da suke yi a billahi wannan wato ainihin jahilci ne na ƙarshe duk abin da ɗan adam zai gina ba a tubalin musulunci ba wannan sunan sahaba a mansura kawai dattakun da musulunci ya irin wannan shi ne. idan mutum yana wajen addinin musulunci yana taimako ciyarwa agazawa ya yi bakin cikin masu bakin ciki to idan ya shigo addinin musulunci Allah saboda ainihin karimcinsa duk wannan abin da ya Allah ba zai watsar da shi ba sai Allah subhanahu wata'ala ya tsare masa wannan ya zama cikin akawun ɗinsa na gobe alkiyama malamai suna kafa hujja da hadisin suhail ibn amr wanda bafa na na khadija ne mutum ne wanda yake mai karimci mutum ne wanda yake mai mutunci da ya shigo addinin musulunci yace ya ma'aikin Allah ka sani a jahiliya muna sada zumunci muna ciyar da masu jin yunwa muna tufatar da matsaraita muna kaza muna kaza ya ma'aikin Allah yanzu ga shi na shigo addinin musulunci me makomar wancan abubuwa sai manzo Allah ya ce aslam aslamta alama asalafta min khairi ka musulunta akan abin da ka gabatar na alkhairi abinda kawai ba zai yiwu ka mora ba shine wani abu wanda yake na ibada da wani arne zai sallah ko ya azumi ko ya zakka yana arnansa to wannan bashi da wani amfani kamar mutum ya alwala da fitsari ne wannan kaga babu wani abu da za a yi cewa ya amfana ba shi da amfani to saboda haka abdullahi dan jida'an duk da wannan karamcin nasa tun da bai shigo addinin musulunci ba zai masa amfani ba kawai Allah yana farkewa mutum a rayuwar duniya in yi goma Allah ya bulbulo masa ko goma ko sama da haka amin saboda ka sai yi masu abinci suka zauna wata halafu sai suka yi kawance fi shahari haram a cikin wata mai alfarma wa huwa zulqa'ada shine watan zulqa'ada fata aqadu sai suka yi kuduri wata halafu billah suka rantse da Allah la yakununna yadan wahidatan za su zamo hannu daya ma'al mazlumi tare da duk wanda aka zalunta ala zalimi akan shi wanda ya zaluncin hatta da ilaihi haqquhu har sai an mayan masa da ainihin haƙinsa ma'ana suka shafa ma idan su toka suka ce to daga yau a makka ya zalunci ba ruwanmu da matsayinsa ba ruwanmu da girmansa ba ruwanmu da kuɗinsa in dai zalunci ya yi to za mu haɗu mu zamo ainihin tsintsiya maɗaurin ki ɗaya sai mun kwato wannan zalunci mun kai ma wanda ainihin aka zalunta oh. wasan bat ƙorashin hazar hilf sai shawa suka ambaci wannan ƙawance hilfar fuzul wato ƙawance wanda yake na fuzul waƙalu suka ce laƙar da kala haƙula'i wa'annan wanda suka yi wannan ƙawance sun shiga fi fadalin min al'amri a cikin wani abu ƙari ma'ana sun yi wani abu wanda ba dole sai sun yi shi ba wala Allah wa'ansu daga cikin ƙureshawan sun faɗi wannan a matsayin suka wanda dama suna so ainihin su to yanzu gashi an yi alkawarin lallai babu shaka duk wanda ya zalunci za ta mataki a kansa to ga za su ce to me ina ruwansu wannan ai shiga ba shano ne to kenan akan masu wannan sai ya zama hilful fudul wato kenan kawance na shiga ba shano an yi kawance na abin da ba ruwansu da shi sun ara sun yafa ina fata mun gane sai yace wa qad hadara Nabiyu sallallahu alaihi wa sallam hirf kuma tabbas manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya halarci wannan ƙawance allabi mu bihi sarha zulum wanda da shi ne suka rushe dogon gini na zalunci warafa ubihi kuma suka ɗaukaka ta hanyar wannan ƙawance manaral haƙƙi hasumiya ta gaskiya wa kada ƙala sallallahu alaihi wasallam tabbas manzon Allah tsira da amintan Allah su ƙara tabbata a gare shi ce shahidtu hilfal mutayyibin yace na halarci kawance na almutayyibin ma umumati tare da ammomina wa ana gulamun alhali ina dan matashi fama ahabbu fama uhibbu yace wato ba zan so ba annali da humran ni'am a ce za a bani garken jajayen raƙuma wa anni an kusuhu ya zama wani warware wannan alkawari wato wannan helif wanda ke ce mana almutsayyabin kusan abubuwa ne suka yi muni tun kusan lokacin kusayu ko bayan rasuwarsa kaɗan to sai zunzurutun shawa suka haɗu suka yi irin wannan ƙawancan cewa duk mutumin da zai rashin kirki a makka to dole sai an ɗauki mataki a kansa to da suka yi kawancin suka gama sai suka ci ko ka'efewa ko kwatarniya ko kwariya da ruwan turare suka ce duk wanda ya halarci wannan ya tsoma hannunsa a ciki ya je ya shafa maka'aba, ma'ana alkawari ne aka yi tsakaninsu da Allah to almutsayyibin kaman wanda aka kansasar da su da turare lokacin da aka yi wannan manzon Allah sallallahu yana dan shekara goma sha hudu a duniya to shine yake cewa ya halarci wannan kawance yace wallahi a ce ya warware a ce ya warware wannan alkawari da aka yi ma'ana da a ce warwarewa tana hannunsa akan za a bashi dirra raƙuma na duniya yace ta wallahi ba zai so wannan ba saboda alherin da ya zamo an tabbatar a wannan zama wa gala sallallahu alaihi wa kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace laqad shahidtu fi dari abdullahi bin judu'an yace tabbas na halarta a gidan abdullahi dan judu'an hilfan wani kawance ma uhibbu ba zan so ba annali bihi a ce ina da a mamadin wannan humran ni'ab wannan ba'un te badaliya ma'ana badalahu a ce za a mallaka min in mallaka a mamadin wannan abin da aka yi humran ni'am a na'am a ce wato ina da jajayen raƙuma ma'ana wannan abin da na halarta irin daɗin da na ji da farin ciki da na yi yadda aka tabbatar da adalci da gaskiya to a ce na yi misin ɗin wannan zaman a bani manya-manya raƙuma to ba zan so haka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce walau itu bihi da za a kiraye ni saboda irin wannan taron fil islami a cikin musulunci ya yace wallahi da sai na karba wannan gaba take nuna mana cewa ashe kenan ko da waɗanda ba musulmi ba ne ba ko yahudawa ne ko nasarawa ne ko maguzawa ne a ce su haɗa wani kwamiti wanda yake na taimako kuma taimakon na saboda Allah za a yi shi a wajen gajiyayyu a wajen wanda ba su da shi ɗaukan nauyin tsofaffi wanda ba su da gata ɗaukan nauyin marayu a je a gina rijiyoyi a inda ake da bukatar ruwa to da a ce arna za su zo su wannan kwamitin su gayyace ka a matsayin ka na musulmi to lalle lalle ka ba su haɗin kai domin kun ga wayantan da suka yi wannan zama suka yi wannan kawance ba suka yi wannan kawance kun ga mushrikan qurayshawa ne amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya halarci wannan tun lokacin da yana dan shekara 20 ko kuma da biyar lokacin da aka yi wannan zaman to amma yake cewa ko da a musulunci za a kira shi irin wannan zaman to lallai ne babu shakka ainihin zai je da wannan ya kamata mu a matsayin mu na musulmi mu fahimci wa'yansu abubuwa kamar haka babu shakka a zamantakewa irin tamu za ka ga cewa Allah subhanahu wata'ala ya sa waɗansu sun fahimci daidai wasu sun fahimci kuskure wasu Allah subhanahu wata'ala ya fahimtar da su sunna wasu kuma har yanzu ba su gane sunna ba bid'a suke yi to duk da bid'a da masu bid'a za su yi a matsayinsu na musulmi akwai abubuwa da dama da ya hada wato ainihin tafiyar ta zama iri ɗaya da dukkan wanda suke sunna to karka ce wai kai tun da ka riga ka fahimci sunna duk wani wanda ba ahli sunna ba ba za ka bashi haɗin kai a tattauna wata matsala ko ta kyautato zaman unguwa ko zaman gari ko wani abu wanda ke na matsala ta al'umma ka ce kai kawai ba za ka tattauna da wani ko ka bashi haɗin kai ba sai ahli sunna wannan ba daidai bane in kai wannan ba ka ma fahimci menene sunna din ba domin ga wanda ya zo mana da sunnan sallallahu alaihi wasallama yana cewa a yanzu ma a musulunci da za a kira shi zuwa ga irin wannan zaman to da zai ba da haɗin kai kuma ainihin zai je ashe kenan duk abin da ya zamo mun yi ittifaƙiyya a kansa to a haɗu a tabbatar da wannan abin idan wanda ake bukata ne ko kuma a kore wannan abin idan wanda zai zamo tikas ne a cikin zamantakewa yanzu misali a ce a samar da wani kwamiti na tallafa wa matasan unguwa wanda ba su ci jarabawa ba sai masu dan hali su yi kudi kudi a biya masu ainihin kudin jarabawa wanda suke masu shan ganye masu shan shalisho a samu wani kwamiti ya tara wasu yan kudi a zo a zaunar da su a ji idan rashin sana'a ne a koya musu sana'a a ba su je su yi sana'a domin a samu zaman lafiya a samu kwamiti wanda ainihin za a tsara shi domin tsaftace unguwa to karka ce ai kai kaga ai shugaban kwamitin ma ba a halittuna suna bane sakataren ma ba a'a ai kowa ya yi ittifaki akan wannan abun maslaha ne saboda haka wajibinka ne ka ba wannan abun haɗin kai domin kai ma za ka iya amfana wannan ko yayanka ko wa'insu wanda suke ainihin na kusa da kai sai ce durusun wa ibar ma iya yin durus din ko eh suna da yawa to shikenan sai mu bar su insha Allah ta'ala mu abin da in Allah subhanahu wata'ala ya kai mu sati mai zuwa abin da muke daidai muna fata Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da mu kuskure muna fata Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana kuskuren kuma ya gane da mu daidai din wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh